ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا waɗanda suka kafirce wa annabcinka suka kange mutane daga musulunci sun yi nisa da gaskiya nisa mai tsanani